بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu ala man la nabi ba da yan waye ne muku sallama rin ta da musulunci barkamu da waraka barkamu da barkamu da sake saduwa a wannan channel ta kuma albarka wato ga jimare a bar yayi gidan al'umma gidan yada asrarai mujarrabai wanda a har kullum take kokarin kawo muku abubuwan da suka inganta kuma abubuwan da insha Allah ka gwada zaka yi wa Allah godiya kuma zaka yi mana addu'a alhamdulillahi dan wa an kai bako ne cikin wannan channel sai ka daure kai mana subscribe kai mana like a cikin bidiyon sannan kai mana share din wa'annan bidiyoyi haka shine kamar wato ladan wannan sirri ko kuma izinin wannan sirri ga wanda ya aikata haka kenan da haka idan kuma ka yi to alhamdulillah muna godiya ubangiji ya bar zumunci addu'o'in da kuke mana kuma muna godiya kuma muna da kuma muke muna ƙoƙarin yi wa masoya da yin addu'a da addinin da suke faɗin duniya ubangiji Buƙatunmu da naku Allah fi mu sanin su to ubangiji Allah ka biya mana da haka wannan sirri ne muka kawo shi kyauta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yan uwa domin samun buɗi da kuma wadata a da yan uwa suke haka ina mai son ya sami sutura Ina mai son ya sami sitara wanda yake roƙon Allah Subhanahu wataala kullum ya mai sitara tare da shi da ahalinsa baki da yan uwa musulmai to gare shi ga wannan sirri. Yau wanda Allah yake so sai wanda yake so ya sami sitara a gurin Allah Subhanahu wataala yau wato sai rubuta wannan hatimi da yake gani kamar haka sai rubuta shi ƙafa bakwai. Yauwa kullum ya rubuta shi ƙafa bakwai sai wanke shi sa. Kullum ya rubuta ƙafa bakwai sai wanke sai sha. Yawa to haka zai ɗauki tsawon lokaci musamman yayi kwana arba'in da ɗaya yana sha. To in Allah, yadda sutura dai zai same ta a gurin mutane wanda kaya dai kala kala har sai ya ma ba da su saboda yawa da suka yi masa. Wannan sirri mai inganci ne wanda ƴan uwa da yawa sun jarraba kuma sun yi wa Allah godiya. Da haka Alhamdulillah ɗan uwa. Eh, idan mutum ya aikata wannan sirri to sai ya ƙoƙari shi ma ya gaya wa wani domin a gudu tare a tsira tare. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna salati da sallama bisa shugaba tare da alaye da sahabbai. Da wanda suka biyo su da gaskiya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh.